بسم الله الرحمن الرحيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن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 yau mun samu jike da mu fara tafsiri da wuri ba amma idan Allah madaukin sarki ya amince daga yau za mu duka ci gaba da tafsiri karfe biyar zuwa karfe shida karfe nawa biyar daidai zuwa karfe shida awa ɗaya kamar yadda muka saba labari ya sami da ta hanya ingantacciya akwai bayan Allah ya falmu gida da su ba su tun karfe kudu sauran ma suna masallaci to dama wajen tafiya aljanna an same ka sahun gaba ba laifi ba ne amma dai in Allah ya da karfe biyar zuwa karfe shida za mu rika gabatar da karatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ahadakum la salati ma damat salatu hiya su ɗaya daga cikin ku za a rika rubuta masa ladan yana sallah a lokacin da yake zaune a masallaci yana jiran sallah to tun kamin liman ya zo a fara sallah Allah zai ce to shi wannan tun da ya zauna yana jiran sallah ne a ta rubuta masa ladan sallah yake hasan da liman zai zo ina da kyakkyawan zaton waɗanda suke zuwa da wuri suna cikin wannan lada har zuwa sanda za mu fara karatu Allah ya muku albarka amma dai in Allah ya da karfe biyar zuwa karfe shida za mu ci gaba da karatu karatun mata kuma kamar yadda aka saba karfe goma sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu na rana in Allah maɗaukin sarki ya amince Allah ya taimake mu ya ba mu ikon tabbatar da shi kamar yadda muka ambata. gudunmuwar marayu Parmentic ko Parmentis haka sunan yake? Parmentis Limited ga alama suna ne na kamfani wannan kamfani suka ce su ma sun share wa gidauniyar marayu fage da tallafi kuɗi naira miliyan ɗaya Allah ya musu albarka Allah ya wa jagororin wannan kamfani albarka da kamfanonin da suka ba da gudunmuwa jiya Allah ka musu albarka Allah ka yi wa jagororin su albarka yi wa ma'aikatan su albarka yi wa jarin su albarka duk inda za su sa dukiyar su a samu riba ta halal Allah ka gwada musu duk inda za su zuba dukiyar su a samu matsala ta ba da ruwa a taka shagin aljanu Allah ka ba su ikon kaucewa daga nan akwai ɗan uwa menene sunan shi muktar ina ji ba wanda ya saba rubuta mana rubutu ya rubuta mana wannan karo ba na mubarak muhammad mubarak muhammad ya yi ko marayu gudu markuri naira dubu hamsin allah ka saka masa da alkhairi allah ka duke sa albarka idan iyayensa suna da rai allah ka musu albarka in sun riga mu allah ka wuce da su aljanna firdausi daga nan akwai umar musa abubakar ya aiko wa marayu tsabar gudunmuwar kudi naira dubu ɗari uku Allah ya saka masa alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka Allah ya zuri'arsa albarka kada Allah ya bari ga bakin ciki a cikin dukiyarsa ko zuri'arsa da mu da shi Allah ya sami makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ya tashi alkiyama sai malama Fatima Inno malama Fatima Inno Ahmad ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka mata da alkhairi kai wa iyayenta albarka in tana da 'ya'ya ka musu albarka in tana da miji ka mishi albarka idan ba ta da miji Allah ka ba ta miji na kwarai ba kuma marwaci ba wanda zai rinka ba da kuɗin anko da kuɗin data daga nan akwai eh, shafaru muna haɗuwa da wasu bakin sunaye ɗan tsakanin nan shafaru shamsuddin to eh ana rama shi dai da aka mafulata ne ya rubuta nan Allah ya sa mu faɗi sunan daidai ko namiji ne ko mace ne ya dai aiko wa barayi da gudun marfuri naira dubu ashirin Allah ya saka da alkai Allah ya albarka Allah ya kai mu lokacin da za mu ga sanadiyar wannan sadaka da muke mu yi makwabtaka da manzan Allah aljanna ta zo sura ta shi alkiyama wasu ba akwai Aisha Muhammad ta yi ko barayi gudunmuwa naira dubu ashirin Aisha ke ma Allah ya miki albarka idan kina da miji Allah ya masa albarka in babu Allah ya baki miji na kwarai idan kina da miji kuma Allah ya tsare miki mai gidanki kishiya mai zuwa gidan boka kar Allah ya bari ta shiga gidanki idan mijinki zai miki amarya Allah ya sa ya fasa wasu mutum bakwai sun aiko marayu gudun barkuni naira dubu goma goma ya fasa sai bayan ramadan <laughs> Aisha ki haƙuri akwai yana dawa a masallaci da yawa. Wani ma Allah su yi kun sun aiko mara gurin makuri naira dubu saba'in. Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka musu albarka. Sai wasu bayan Allah sun aiko mara gudun kuɗi naira dubu biyar biyar da naira dubu biyar biyar sun tara marayu kuɗi wato naira dubu tamanin da tara da naira ɗari biyar ya Allah waɗannan bayi naka duka kasan su Allah kwashe suka zuba aljanna mutanen masallaci an bada gudunmuwar naira dubu bakwai da ɗari tara Allah ka saka musu da alkhairi akwai alhaji Adamu fiye alhaji Adamu ke ina ji daga gombe kenan karatu ya koma gomba wani ban fari ya kawo marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin wannan matashi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi jiya ina gida ina kwance sai bugo min waya sai na daga waya yace ana gafarta malam kai hakuri kan na tara ka daga barci Na ce a mu a department din almajirai waya kashi biyu ce a department din almajirai akwai wayar da in ka ganta in kana da jin bacci ma sai idanun ka ya bude akwai wayar da kuma ka ganta kana jin bacci sai ka ji bacci ya karu don je to wayar da tana daga cikin wayar da suke ƙarfafa gwiwa sai ka sa idanu ya bude Allah ya saka masa da alkhairi ya ce sako na kawo na ce to warbaru da gaggauta fararun farilla ne akwai led magajin rafi Allahu akbar lad magajin rafi magajin rafin hadeja kenan hmm. baban daidai sarki ki amma kuma ta ya kawo mana ziyara har wannan masallaci Allah ka gafarta magajin rafi Allah ka lullube shi da rahama wallahi wannan bawon Allah rayuwarsa aya ce lokacin da ya bar duniya abin da ya bari kuɗi cash a duniya naira dubu goma wannan shine abin da ya bari za a raba gado kuɗi cash nawa naira dubu goma duk abin da Allah ya bashi a rayuwar duniya sai da ya dabar da kuɗin kafin ya mutu ita ma naira dubu goma an ba shi ita yana kwance ba lafiya ne ya sa aljihu zafin jinya ya sa hankalinsa bai dawo kanta ba ita ma da ba zai mutu da ita ba da zai sadakar da ita kamin ya bar duniya Allah ya gafarta masa ga alama zuri'arsa sun masa gudunmuwa ta marayu a matsayin wato sadakatun jariya Allah ta da kamarinsa na kudi naira dubu ɗari naira dubu ɗari za ga injiniya ashiru baban daidai Allah ya saka masa alkhairi ku rinka yin sadaka a madadin mahaifanku waɗanda suka riga sadakar za ta same su har a cikin kabari Allah ka gafarta mana sai wani bawan Allah shi kuma ya aiko da gudunmuwa ta hannu diji namu da kungiya ta ƙasa ɗare Ibrahim ina diji yake diji ɗan miƙe zai ku kafa rawa ubangiji <laughs> ta hannun jiji ya aiko da gudunmuwar marayu ya ce ya fahimci dala ta ba 'yan najeriya tsoro ana tsoron kashe ta ya ce to ga dala ɗari biyu a ba marayu fi da lahi wannan ka kyauta ka karya wa dala kwari ka yi maganin ta da kai ne da kai sadaka da ita mun ce mai sunan shi aka ce wani bawan Allah to Allah ya san shi kuma wane ne ya Allah ka gafarta masa kai rayuwarsa albarka kai dukiyarsa albarka to zuriya sa albarka bayan Allah ku ci gaba da taimakon marayu Allah madaukin sarki zai taimake ku sadaka ba ta sa talauci sai dai ta kara arziki abinda bayan Allah suka ba da gudunmawa marayu a yau shine naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari tara da naira dubu hamsin da bakwai da naira ɗari hudu da dala amurka ɗari biyu idan idan hada marayu sun samu sadaka ta sama da miliyan biyu a yau Allah ya saka musu da alkhairi na'am account number na marayu 000 kenan 0 guda uku kenan 300 sai 45 53 753 000 banki shine Jais Bank account name Julius Opens and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya muku albarka Allah ya ba ina muka kwana ina za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يكو وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن Allah maɗauki sarki ce wa in ma ta kafar da ne ƙomi kiyanatar. Ya kai nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Idan ka ji tsoron yaudara daga wasu mutane, ka ji tsoron yaudara. Wasu mutane ka fahimci sun maka ƙofar rago. To, fandiz ilaihim ala sawa. jefa shi zuwa gare su ku yi daidai inna Allah lalle Allah la yuhibbul Ba ya san mai dara wato mai wani yake nufi shi shine bari ku ji usulubi na Qur'ani waɗanda musulmai suka yi sulhu da su a tsagaita yaƙi a daina yaƙi sun su kashi uku dama yadda ake sulhu shine mun yarjejeniya mu da ku yanzu an daina yaƙi daga nan zuwa shekara ɗaya ko daga nan zuwa shekara biyu za a ƙayyade adadin lokacin malamai sun ce doka ne idan mutanen kafirai ne ba musulmai ba ba dama a yi sulhu da su na lokacin da ya hau shekara goma babu dama a sulhun hudaybiya malamai sun yi sabani na shekara nawa aka yi wasu sun ce ai ba ƙi shekara hudu ne wasu ce shekara biyar wasu malamai suka ce shekara goma amma dai baya halatta sulhun a ce an tsage ta yaƙi ya wuce shekara goma ba sai daga kuwa gane wannan a tsawon wayannan shekaru ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaki wasu su yaƙe mu ba kuma ba za mu taimaki wasu su yaƙe ku ba sannan duk ƙabilar da take so ta yi ƙawance da ku za ta yi mu ma duk kabilar da take so ta kawance da mu za ta yi idan kabila ta kawance da ku to ba za mu yaƙe ta ba saboda tana da alaka da ku mu ma idan kabila ta kawance da mu ba za ku yi ba ba za ku yaƙe ta ba saboda tana da alaka da wa tana da alaka da mu an gane yadda ake rubuta yarjejeniyar to za a samu waɗanda kashi na farko suka cika da kuka alkawari da su musulmi ba yaƙi to ba kuma su taɓa kawo muku yaƙi ba ba su yaƙe ku ba ba su taimaki wani ya yaƙe ku ba ba su yaƙi abokin hudar ku ba wayannan sun cika alƙawari ko ba cika alƙawari ba sun cika to shi ne Allah ya ce irin wayannan fa atimmu ilayhim ahadakum ila muddatihim ku musulmai kar ku kuskura da mulkin ku a samu saba alƙawari dan ku masu addini ne masu da'awa idan kafiri ne cika alƙawari musulmi ya saba alƙawari ai abin kunya ko ba abin kunya ba ya za a kafirin hayyar shawar addinin musulunci zai dauki addinin musulunci addinin yaudara ne shi yasa idan suka cika muku alƙawari kada ku kuskura ko da wasa ku saba musu alƙawari shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce da Imam Muslim ya rawaito yace li kulli gadirin liwa'un yawmal qiyama turfa'uhu ala qadari gadarihi dukkan wani da aka yi alƙawari da shi sannan ya yaudara a cikin alƙawarin to ranar tashin alƙiyama akwai tuta ta mayaudara da za a ɗaga masa yadda kowa ya hango shi ya san wannan mayaudari ne gwargwadon yaudarar da ya yi ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to wala ahada agdar a duk waɗanda suka yi dara a duniya babu wanda ya yaudara ta fi muni tafi ɓaci kamar a samu amirul amma shugaban musulmi ya ƙulla alƙawari da kafirai sannan ya yaudare su wannan yaudarar ta fi kowace yaudarar hatsari in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba shugaba kawai ba hatta a matsayin ka na musulmi idan ka alƙawari da kafiri kakan kuskura ka saba in ka alƙawari da kafiri karkai ne karkai da ka saba domin idan ka cika alƙawari sai ya sha'awan addinin ka ya ce addinin ka addini ne mai kyau addini ne na tsara alƙawari amma kuka alƙawari da shi ka saba ka ci amanarsa ka ce arnan banza arnan wofi to kai ba za mu ce maka arne ba amma yanzu kai ne kai ɗabi'a irin ta arna ba shi ne ɗabi'a irin ta arna ba ya ku bayan Allah ku lura da wannan kwarai da gaske idan kana da gemu ka ɗage wandonka to ka tabbatar da cewa ka yi hudda da gaskiya a cikin al'umma kada ka bi a zo a ganka da gemu kamar na sayyidina Umar a kulla harka da kai kuma ka cuci jama'a wannan ka ci amanar gemu ka wulakanta gemu kuma sai kun yi shari'a da gemu a ranar tashin alkiyama ka ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kake da gemu to siffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah bai da ajiye karka yadda kace duk harkar da Allah bai da a shiga ba karka yadda a shiga to wannan ka tsare girman wannan sunna ta manzon Allah saboda ni ni'ima ne Aisha radiyallahu anha tana cewa ƙarfi ya tabbata ga ubangijin da ya ƙawata fuskar maza da gemu ya ƙawata fuskar maza da gemu yanzu ne gemu ana raba nan da ya taso tun daga nan ya zaga ya sake haɗewa da kasuwa ƙage sayarwa da ya sha mamaki ina tabbatar maka ko gida na sai na sayar na riga shi sayarwa to amma Allah ne yake bada zalika fadlullahi lahi yutihi man yasha to karka da Allah ya baka siffa ta mutanen kirki kuma ka zama mutumin banza wannan hatsari ne da idan kafare suka ga mutum mai siffar musulunci girmansa da darajarsa suke gani sun ga babban mutum saboda musulmi ya tsada mutuncinsa ya tsada girmansa ya tsada darajarsa yau kafiri sai ya ga musulmi da a cikin mota ya dauko karuwa dala zai ƙara jin tsoron shirri da ha barazana ake musu in mu mai taba ka sai mutum ya ɗauko shirbi ya ce ni za ka taba to za ka san wannan yana aiki ko baya aiki sai jikin ya fara rawa sai ba bada fara da hakuri to yana shirbin a rafi ya ɗauko karuwa ba fa na ce maka shirbi sunna ba ce amma wata da ke gaya maka shine alama ce ta wa ta musulmi aƙalla mu a Najeriya to duk sanda kake da siffar musulunci ana so ka kare ta shi yasa manzon Allah ya ce ba yaudara mafi muni kamar hana musulmi jagoran musulmi kai alkawari da kafirai kuma ka yaudare su sai an ɗaga maka tutan yaudara a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare maka tsare mana wani addini to kashi na biyu su da waɗanda suka warware alƙawari kamar yadda kafaran makka aka sulhu hudaybiya da su suka yi suka warware alƙawari to da kafiri ya warware alƙawarin da aka yi da shi to daga lokacin ba bukatar sai ka bashi notice warware alƙawarin nan da ya ya warware zaman lafiya ana iya kai masa yaƙi kowane lokaci shi yasa da kafaran makka suka warware alƙawarin da suke da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu samu waɗannan matsaloli sai mun shiga suratul tauba sura da ta fi kowace sura ta fi a Qur'ani mai girma kenan daga wannan suran Allah ya da cikin da za mu tsunduma da ya yardar ubangiji da ka imanin yi gashi ne masa garan bawul a wannan shekara za a masa garan bawul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke shirye rundunar da za a je a yaki kafiran maka manzo Allah kuma ya addu'a yace Allahumma qa'anhumul khabara ya Allah ka yanke musu labari kasa san gari na zan yaki su har sai na isa garin su kuma haka Allah ya hana su samu labarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi suka makara yadda a wannan lokacin ba matakin da za a iya dauka saboda sun warware ne sun warware alƙawari to sai kashi da uku ba su riga sun warware alƙawarin ba amma da duniya yayi kama da mutum duk take su ya nuna ba za su cika alƙawarin ba za su warware shi an gane wannan dukkan alamu sun nuna za su yi ne za su warware wannan alƙawari ba za su cika alƙawarin ba to kai musulmi ba za ka zama dubu sakare ba ga duk alamu kana gani sun bayyana za su warware alƙawari su auka maka ka ce a ah, to tunda mun yi alƙawari ne babu matsala na dogara ga Allah har kafirai su zo su auka muku su karkashe ku su kashe 'ya'yanku da matanku ƙur'ani mai girma bai da wannan ba to ya za a yi sai mu je mu kai musu hari tunda mun ga alamu za su saba alƙawari a ah, ai ba su sun saba alƙawarin ba alamu ne kuka gani da wayannan alamu kuma ba zai sa ku kai musu yaƙi ba to ya za ku yi ku tsira sai wannan ayar ta bada solution shine wa in ma ta kafan da min qaumin kiyanatan ai idan ka ƙulla alƙawari da wasu mutane cewa ba yaƙi tsakaninku kuma sai ka ji alamu sun nuna za su karya alƙawarin su ha'ince ka su auka maka baka shirya ba ka ji tsoron yaudara daga wajensu an gara karatu har zuwa wannan gabar to me za ka yi Allah ce fabbiz ilayhim wannan alƙawarin na da kuka yi tare da su to jefa musu kayan su kar ka auka musu bagatatan rubuta a rubuce ta da wakilai a je a kai musu mun yi alƙawari da ku ba yaƙi shekara ɗaya ko shekara biyu amma daga labarai da muka samu da alamu da muka gani kun gama shiri za ku auka mana to wannan alƙawari da muka yi da ku muna sanar da ku alƙawarin mun yi terminating nashi daga yanzu wannan sulhu an dakatar da shi babu sulhu ku shirya mu ma kowane lokaci muna iya kawo muku yaƙi kuma in ku shirya kawo mana ga fili ga mai duki muna jira na'am faddis kenan na'am ala sawa yadda da kai da su za ku zama cikin sanin cewa babu sauran alƙawari yanzu kun yi daidai sun san ba alƙawari kai ba ka san me ba alƙawari yadda in ka auka musu ba za su ce musulmi ya wuri bane ba ya wuri alƙawari kai kuma idan ka bari ka zama dudu sakar haka haka aiko auka maka to ya rage naka shi ne wa in ma kafar da bin kaumin khiyanatan fabiz ilaihim ala sawa kaga duk wannan dogon labari sai Allah ya takaita shi a cikin tantan daya kuma sakon ya isa sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbul qa'idin lalle Allah baya son me baya bai dara ba ma ka dari kafirin da kuka yi amana da shi ba a ko ba zata ba a yadda ka mashi ba kiristocin Byzantine su ne kiristocin Rome sun yaki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fara yaƙi da musulmi farkon yaƙi tsakanin musulmi da kiristocin byzantine na italy na rome rome ta wancan lokacin wacce kasashen da suke karkashin ta tun daga rome ka gangaro har zuwa egypt suna karkashin ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta ɗari shida da ashirin da biyar miladiya ba hijiriya ba miladiya sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnan byzantine da ke rome cewa yana kiransa zuwa ga addinin musulunci da aka kai gwamnan takardar gwamnan gaban jama'a sai dai tare jama'a gaban ɗayakan da aka turo ya yaga takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaga ta yanzu da ita bayan da ya ce a kama ɗan aikan manzon Allah a yanka shi a gaban shi haka aka kama wanda a doka ta duniya ba a taɓa ɗan sago ba a taɓa mai ɗan sago da najeriya za ta fara yaƙi da wata ƙasa yan basin ƙasar da ke najeriya babu dama sojojin najeriya su je su zagaye yan basin su ce za su kama ambasada domin wakilai da yan saƙo ne bai halatta ko a doka ta duniya tun zamanin jahiliya haka ka'ida take har addinin musulunci ya zo ya tabbatar da ita amma ya saba dan aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka shi akwai ta'addanci da ya saura babu ta'addanci da ya saura nan da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada runduna a jiya yaƙe su a fanso jinin wannan da aika da aka yanka rundunar da duka mutane dubu uku ne a cikin ta sahabbai guda nawa dubu uku bari ku ji ɗauki ba ta irin na sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada wa duniyar komandoji guda uku komanda na farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko yaron gidansa da yake kauna shine zai bin Harisa yace shine komandan rundunar sai annabi ce fa in idan aka kashe zai bin Harisa sai ce to komanda na biyu shine Abdullahi ibn Rawaha a ah, da nabi biyu ne ja'afar ibn Abi Talib ja'afar ibn Abi Talib din nan daga sunan za ka gane dan uwa ne dawa kojin ne kojin brother ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauba shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce fain kutila idan shi ba aka kashe shi to komanda na uku shine Abdullahi ibn Rawaha kai da yadda annabi komandoji zai nuna maka wace irin rundunar ake tinkara har annabi yana ganin ana iya kashe kwamandan farko a kashe na biyu a kashe na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi ce fa in kutila idan aka kashe Abdullahi ibn Rawaha shi ma yanzu kuma dai guda ku duka yi ne an kashe su to falyaqtar almuslimuna bainahum amiran minhum dattawa na sahabbai da ke cikin rundunar a yi emergency meeting a zaɓi sabon kwamanda a ci gaba da yaƙi forward ever backward never zo da rundunar ta tashi ta kama hanya ta tafi da aka je sai aka samu sojojin Byzantine da aka tara aka tara da za su yaƙi musulmi soja ɗaɗɗaya soja dubu ɗari biyu soja na dubu ɗari biyu an turo soja ne su yaƙe su soja dubu uku da Allah ka kalli menene bambanci da ke tsakanin dubu ɗari biyu da dubu uku a tura ku dubu uku ku je yaƙi ku je ku samu runduna ta soja dubu ɗari biyu da Allah ɗan asabi zai tsaya an yi za a ce kafa da cewa baki ba amma wallahi saboda imanin ya haka suka da, daga suka ce a kara haka aka fara yaƙin yaƙi aka yi gumurzu aka yi gumurzu da wannan yan runduna ta mutum dubu uku ƙarshe aka kashe kwamandan farko shi ne zai bin harisa ana kare kansa kamin tutar ta fara ƙasa jafar ibn abin dalib ya yi ya shakka tutar yana shakka tutar kuma aka ci gaba da ɗauki ba daɗi ba musulmin da ya gudu ba musulmin da ya ja da baya aka yi ta ɗauki ba daɗi wannan kwamanda yana tsakiyar yaƙi hannunsa na dama na riƙe da tuta hannunsa na hagu yana riƙe da takobi sai aka sare hannun da ke riƙe da takobi, abinda hannun da ke riƙe da tutar ana sare hannun da ke riƙe da tutar sai ya riƙe da takobi ka tuta ta je ƙasa ya sa ɗaya hannun ya cafke tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta je kasa ba wani soja barugo ya sake zuwa ya sake sare ɗaya hannu kan tutar ta fadi ƙasa ya yi tsalle daga kan doki ya sa dungurmi wannan hannu da dungurmi wannan hannu ya ƙaƙƙale tutar suka fadi ƙasa tare daga inda yake daga tutar sama suta manzo Allah ba za ta fadi ƙasa ba a lokacin da wani soja barure ya zo akan doki doki a guje raba shi kan tuka ta isa ƙasa abdullahi bin rawaha ya hango ya danna da gudu ya caki tutar ya sake wuce gaba tutar manzo Allah ba za ta fadi ba wani abin da zai ba ku mamaki Jafar bin Abi Talib wanda aka gubar hannun sannan yana yaƙi yana jin kashin aljanna kawai sai aka na rera waƙar begen aljanna Aina a fagen daga yana yanar ya habbazal jannat yana magana yana ya habbazal jannat wa qatirabuha tayyibatu wa baridun sharabuha arruhi a fagen daga ashe musulmi ba matsoraci ba ne musulmi ba musulmi ya sha imani ya koshi to sai abin da biza ta nuna yanzu an kashe wannan bawa Allah a ya karbi tuta Abdullahi bin Rawaha tun da zai duniya ba abin da yake sha'awa kamar ya ga tutar manzon Allah a hannun shi sallallahu alaihi wa sallam. yau ga shi a fagen daga ga tutar annabi a hannun shi bai taba jin farin ciki a duniya kamar wannan lokacin ba shi Abdullahi bin Rawaha in za a je fagen daga idan gaba ba ku ban kwana kace to Allah ya ba ku nasara Allah ya dawo mana da ku lafiya sai ce a roƙa wa kanka wannan ni ba abin da na roƙa wa kaina ba kenan mai tarauka wa kanka ya abdullahi ibn rawaha ya abdullah ya ce dai abin da na roƙa wa kaina Allah ya ba musulunci nasara amma dai ni in samu shahada daga can in wuce aljanna maganar dawa gida ba a cikin aljanna ta in za ka yi a dawo gida lafiya roƙa wa kanka kai da kake da dodo a cikin gida kana fagen daga kana tara ta to kuma wajen dodo mu daga nan mun wuce mata hurra eh Abdullahi ibn Rawaha ke shi yasa yana daga tutar yace ya nafs in lam tuqtali tamuti ya nafsu illa tuqtali tamuti هذا حمام الموت قد لقيت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت أنا لما يبقى قرآني كذا هكذا

in lam tuquta bi in ba kashe sheki ba bayo yau a fagen daga ta muti wata ran zaki mutu gaskiya faɗa ko gari yayi da ba kashe sheki ba ba da yanzu duniya da zira ina da da riga ta in lam tuquta li ta muti ta muti ko ba kashe kin ba ba zai faru da ƙarshe zaki mutu duk mutuwa ce wani ya je jihadi an kashe shi ya yi ne ya mutu ya samu shahada wani sabo amarya ya bai san ya dauka yadda kun cutar kanjamau ba ce ya kano bala'i ya kanjame ya mutu ya dai ne ya mutu wani na firar da sa ya so kana umar bai sani ba ce masa i love you ya guli guli rakiya shi ma ya yi ne ya mutu sunan kakana ce sunan kakata ce fara kiyama ana ba ce sunan kakata ce rakiya ba <laughs> sai karatu ya taɓa kakara da raba kenan wani ba su ya sha ba cikin sai kumbura ya mutu wani ba ke sha yana da diabetes bai sani ba diabetes ne tashe ne ya mutu wani ya sha shi ana ebola yawanka da ruwan gishiri ne ne ya mutu duka su sun yi ne duk da sun mutu furus in lam tamut bi sayfi man lam yamut bi sayfi mata da ghairihi ta'addadatul asbab wal maut wahidu idan baka mutu da takobi ba za ka mutu da wani takobi hanyar da ake mutu ne daban-daban amma mutuwar guda nawa ce guda ɗaya ce yace ma tamannaiti abin da kika yi burin ki samu haza imamul maut qad laqiti yace haza imamul maut qad laqiti yace to ga kwaban da mutuwa kin hadu da shi a yau yau hadu da kwaban da mutuwa mata mannati abin da kika yi buri a rayuwarki gaba shi ne kiga tutar annabi a hannunki a fayyan daga fa wadi ki, to ga tutar yau an danga a hannunki yace in fa'ali fi lahuma in kika aikata irin abin da wa'ancan su biyu suka aikata da Zaid bin Harisa da Ja'far ibn Abi Talib bai suka aikata shahada to huditi kin shirye wallahi daga nan yayi kai yin jihadi bai da jihadi ba har sai da aka sa da kansa yi shahada Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma dojinsa guda uku duka sun yi shahada manzo Allah ya ƙara yi musu addu'a nan take da tawa kai emergency meeting aka zabi sabon komanda wani sabon komanda aka zaba Khalid ibn Walid Saifullah al-Masrur yanzu Khalid ibn Walid shi aka zaba shi ne babban komanda wata abin da zai ba ku mamaki ba taɓa samun wani sojan musulunci da ya shiga rintsu ya tari aradu da ka ya tari bala'i da ka tun zamanin jahiliya har zuwa musulunci har bayan wucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yaƙi da sahabbai sai da ya zama jikinsa babu inda za ka iya taɓawa face akwai tabo na sara ko suka da mashi ko harbi da kibi a cikin shi amma da Allah bai yadda a fagen daga zai mutu ba a kan garin sai mutu a ina mutu a kan gadon shehu yana kuka ya za a ce mutu kan gado to ko kan gadon sai mutu ya samu da shahada dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya riƙe Allah shahada da ikilasi Allah zai ba shi darajar shahidai ko da ya mutu akan gadon shi ya Allah muna roƙonka ka ba mu shahada amin ya Allah muna roƙonka da ikilasi ka azurta mu da shahada amin ya Allah muna roƙonka da ikhlasi ka azurta mu da shahada yadda ka azurta Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano yadda ka azurta Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria yadda kwanan nan ka azurta Sheikh Abubakar Hassan Mada Allah mu ma kan mu mutu ka azurta mu da shahada in ka kaddara kuma kan gadon mu za mu mutu albarkar roƙon shahada da muka yi ka cika mana alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu darajar shahidai abin da ya faru kenan a wannan lokaci kare gudu wani da ya karbi komanda ya duba ya ga yawan sojojin tayin sun yawa da za su daina yaƙi ba a ce kisan su kamin a iya kashe su aiki mutum dubu ɗari biyu ga sahabbai yan kaɗan kuma sahabbai ne suka taso suka taho har inda sojojin suke a bakin bogar su ne ake yaƙin su suna da hanyar samun abinci da gudunmuwa da duk abin da suke bukata musulmai kuma sun yi nisa da hirkwata a calculation da yaƙi sai dai su yi wa rumawa ɓanna su kashe baro mai goma ko su kashe ɗari a kashe nasu ɗaya da haka har za su kare rumawa ba su kare ba rumawa za su kare ma za a sake kawo musu mai reinforcement sai ga abin da ya kamata ya shine ya yi sai sauran sojojin musulunci da suke raye ya iya mai da su madina a sake sabon shiri a ƙara dawowa da Allah akwai fikihu a nan ko babu fikihu akwai fikihu a nan to ya zai iya janye sojojin musulunci in za ce juwa za a tafi za a je su a kashe su ne gaba daya sai mun da wata dabarar yaƙi da ba san da ita ba ya ce sai da daddare yau ba za mu bari a yi bacci ba a ta yaƙin haddare haddare yawai. sai ya ware wasu rundunar sojoji masu yawa aka ba su tuta tuta kala daban-daban ana tsakiyar yaƙi sai aka ga wasu sojoji sun shigo da tuta kala daban-daban wa'annan sun zagaye ta nan wa'annan sun zagaye ta nan sai rumawa suka ɗauka wata irin rundunar ce aka ƙaro wa musulmai sai aka raba musu hankali sai kare ne wani shi to lokacin da za mu musu kisan gilla nan da suka yi rumawa wani attack da har a hura kaho a tarihin rum ba za su manta ba dan an kashe sojan rum daban da Allah babu wanda ya kasu yana kisan kuma ana ja da baya suna biyowa ana yakin suna ja da baya ƙarshe rumawa suka ga kisan da aka yi musu yawa suka tsaya za su su kwashe gawawakin su da marasa lafiya da za a je a yi jinya shi kuma da wannan ya samu damar janye sojoji ya dawo da su zuwa Madina Khalid ibn Walid Saifullah al masrur wannan shine karan farko da aka fara yaki tsakanin kiristoci da musulmai a tarihi na addinin musulunci abin da zai ba ku sha'awa duba ma'awuya an yi yaƙe-yaƙe tsakanin gwamnatin musulunci da rumawa a lokacin gwamnatin musulunci ta ƙara ƙarfi da yakin ya zafi sai aka yi sulhu cewa ba za a ƙara yaƙi a tsakani ba na wani lokaci mu ɗauka na shekara ɗaya yanzu ba za a yaƙi ba sai bayan shekara ɗaya mu'awiya sai shi da hikima ya ce ba zan yaƙe su ba sai shekarar ta cika amma sai rika shi da runduna kamin shekarar ta cika ya gama haɗa runduna mai ƙarfi sai ya sa runduna ta kama hanya zuwa bakin bodar ro amma idan aka je bakin boda a nan za a tsaya kada a shiga a yaƙe su a jira har sai ne shekara ta cika kenan yanzu lokacin alƙawari ya kare ko bai kare ba ya kare to kamin su an kara sai a auka musu yanzu an auka musu ba a lokacin alƙawari ba kuma za a same su ba su shirya ba wannan zai sa a samu nasara wannan runduna ta taso ya dauki matakin da baya da labarai za su isa zuwa kasar Rome suna cikin tafiya sun yi nisa har an kusa kai boda sai ga wani mutum a guje a kan doki yana rike da tuta yana wafa lagadar wafa lagadar cika alkawari banda dara. cika alkawari banda dara. yana magana da karfi ya daga tuta ya taho a guje da doki sai aka tsaya ga wane ne mutumin yana rasuwa sai aka ga wani sahabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa Abu ibn Abbasa Abu ibn Abbasa yana zuwa ce yana so hada shi da Amirul Mu'minin a lokacin shine wa shine Muawiya shine aka zo aka hada su sai ce ina baka shawara wannan tafiyar ka koma gida ya ce ai ba za mu yaƙe su ba mu saba alƙawari mun san annabi ya hana Allah ya hana sai lokacin ya cika time din ya expiring a lokacin da za mu je mu yaƙe su sai Abu Ibn ambasa ya ce abin da sa na faɗa maka haka da kunne na na ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani shugaban musulmi da ya kulla alƙawari da kafirai ba za a yi yaƙi ba to kada ya kuskura ya ɗaura wa dokinsa sirri ko ya kwankwace ya kwance da baibayin dokinsa da niyyar zuwa wannan ƙasa da aka alƙawari ya yaƙi har sai lokacin da alƙawarin ya ƙare tukuna kenan bai halatta ku baro headquarter har ku ta dorin runduna ta kamo hanya har sai alƙawarin ya yi ne ya cika tukunna sannan ne za ku tada runduna ta taso yadda su garin sun san yanzu alƙawari ya cika suna kuma da lokacin da za su iya shiryawa ba za ku auka musu magatakan da Allah ku ji wani irin adalci irin na addinin musulunci. idan kuka yi alƙawari da mutane babu yaƙi har zuwa lokaci kaza ba ya ga ka ɗaura wa dokin ka sirri ka rage hanya ba yadda in tayi ya kare ka yaƙe su kai ba ma wannan ba ba ya ga ka kwance da bai dokin da zaka je yaƙi tare da shi ba har sai ne har sai lokacin ya cika to a lokacin ne za ka yi shirin kai musu yaƙi amma ba ka shirya ka zama rabi kana jiran lokaci ba wannan shi ba yaudara ne kun san abin da zai ba ku sha'awa muawiya yana ji wannan hadisi ya ce to manzo Allah ya magana magana ta kare rundunar da gaba ɗayanta ta jiyo ta sake dawowa haka wannan runduna gaba ɗayanta ta jiyo ba ta je ta kai hari ba wannan shine wa in ma ta kafar da ne qaumin kiyaratan hmm. fadbit ilai ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin hmm. ba sai da ku an gane ayar yanzu alhamdulillah Allah ya samu dace sai Allah ya ce ya gaba larama wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا نعم الله يسي كافرين كرسيزة أنهم سبقوا سنسير سنشاء wasu kafirai ne wannan su ne waɗanda aka kara da su a yakin badar an kashe mutum saba'in ko an kama fursunonin yaƙi guda nawa guda saba'in saura sun gudu zuwa ina sai sun falle da gudu sun raka biyar watsi da sahara sun gudu zuwa makka to waɗanda suka samu gudu suka tsira zuwa makka Allah ya ce wala ya da allazina kafaru sabaku waɗannan kafirai kada su ɗauka sun tsira sun sha don sun gudu sun shiga makka ba a kashe su abadar ba ba a ainihin kama su abadar ba Allah ya ce innahum lalle su waɗannan kafirai su sani la yu'jizun ba su iya gagarar ubangiji ba ta iya cutar da Allah madaukakin sarki su gagare shi ana nan Allah zai sake dawo da su fagen daga su sake haɗuwa da manzon Allah sake yin maganin su ko kuma suna gidan mala'ikan mutuwa ya shaƙe su a kai su kabari an dai tafi lahira ko ba tafi lahira ba an tafi lahira kuma can za a je a tare da hukuncin ubangiji Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ga gaba da rama wa lahum عدو الله وعدوكم نعم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله أكبر الله بدأ يقول لهم نعم waɗannan kafirai da suke yaƙan ku karku zauna haka ku yi musu shiri ku yi musu tarihi ku yi musu tattalin da Allah madaukin sarki shi addinin musulunci addini na zaman lafiya idan ta yarda a zauna lafiya idan abokin zama ya yarda a zauna ne lafiya to addinin musulunci me yake so a yi a zauna lafiya amma idan kafin ya ce ba zai bar musulmi ya zauna lafiya ba sai ya yaƙi musulmi sai ya kashe musulmi sai ya tozarta musulmi to abin da kashe musulmi shi kenan sai ya kwanta a zuwa cibilis addinin musulunci bai karanta da wannan ba kuma wannan shine ciwon da yake damun musulmi a halin yanzu wai sai ka je ka samu mai arziki a katsina ko a zamfara ko a wata jiha ya noma hatsi da ya kai dubu dubu bura dubu ko yana da shanu da suka kai sa ɗari ɗari biyu ɗari biyar amma bai da makamin da zai iya kare wannan dukiyar tasa da wa'annan shanu nashi wai yana nan zaune kawai wani iska zai taho da yake fata sama yanzu ya harba sama tau tau tau tau wani ya fada ƙarƙashin gado wani ya shiga ƙarƙashin kujera a zo a kora waɗannan shanu gaba ɗaya a tafi da su yana multimiloniya an mai da shi matsiyaci a cikin dare ɗaya. idan ma suka koro a ce a haɗa hada matar shi in an koro a ce a haɗa hada ƴaƴan shi a je ana zina da uwar ana zina da ƴan sau na kira mana shashasha wanda bai da halin da zai mallaki abin da zai iya kare kanshi ai shi ana iya bashi uzuri to wanda yana da halin da zai mallaka ba yana da uzuri wa ya gaya maka ka zauna haka a lokacin da ka tabbatar da babu iya tsare ta babu iya tsare ta gwamnonin da kansu sun yi kira cewa kowa ya bata abin da zai kare kanshi ko ba su kira ba ba ɗaya ba biyu ba kuma kana da hali kana da yaya wajen guda goma sha bakwai ga arziki kana da shi ga noma wasu yan isa guda uku su zo da dubi ga su kore ku su kwashe dukiyar ku su ɗabi ya ku su ɗabi bakan ku a ina aka saba wannan karatu a ina wa yake baka Allah ya ce ka zauna haka a cutar da kai aya ana mai karanta ba kowa da Qur'ani ya karanta da ba Allah ya ce wa iddu lahu mastata'tu min quwwah ku yi musu tanadi in ji Allah ku tattali abin da za ku iya tsare kanku iya ƙarfin ku iya gurgurar abin da za ku iya fitar da cewa ku yi kar ku zauna haka ba inda ka ce ka zauna haka kawai a zuwa kashe ka banza da kuma ku lura akwai ƙauyukan da suna kusa da dazuzzukan da 'yan ta'addan suke amma da 'yan ta'addan sun san a ashirin suke suna zuwa ƙauyukan wallahi ba su zuwa shi dan ta'adda ɓarawo ne ba jihadi ya zo ba mai zuwa jihadi shi ne yake zuwa da shirin ya mutu ɓarawo ba so yake zo ya sata ya koma gida ya ci ba ya so ya mutu ko da so ya mutu bai so ya mutu so yake sata ya zo ya ci a gida idan ya gaba akwai mutuwa a cikin karatun da zai zo ba ada abu da wuta ba ya kawai sha me ya sha ƙwaya ce kai sha ta bugar da shi yana jin ƙara shi zai san inda dare mashi akwai garin da zai wa'azi na samun wani mai arziki an kai hari gidan za a dauke shi wallahi da shi da yayin suka fito suka ja daga haka aka rinka ɗauki ba daɗi daga masaukin da aka sauke ne babu isa sosai zuwa gidan muna jin duk diga ana ɗauki ba daɗi wallahi sai da shi da ya yi sai da shi kori barayi ba su kori barayi fata fata sai ga gidiya ta yan sanda sun tawa a gaje wunye wunye wunye wunye wunye wunye wunye ana dinkowa daga cikin mota ana ana mutu ana wani yawa. Allah ya ƙara kyauta ta aiki musulmi ba a dasa zauna haka ba a rinka auka musu ana kashe su ba a yi da wannan shi ne wa aidu lahu mastaqatun min quwwa wannan shi ne addini mu ya ko bayan Allah wa man yunadil khair ku tana da musu garke-garke na dawakai na ɗan jiran kota kwana ku tana da musu inji Allah yadda za a yi zumbur hajjiyar zama sun nuna cewa ka mallaki dai abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawakai guda uku ne akwai dokin da kwalliya ne ga mai shi akwai dokin da rubin asiri ne ga mai shi akwai dokin da zunubi ne ga mai shi abin da akwai dokin da lada ne gaban shi doki da farko kwalliya ne gaban shi shi ne ka masa ado ranar sallah a je masallaci ina masallaci idi ka tada kura ko baka tada kura ba ka tada kura akwai dokin da ruwan asiri ne gaban shi da an yi ka rike doki an san cewa an baka mata biyu za ka yi rikewa ko za ka yi mata biyu ba wani ya ce har hudu ba duk kai rike doki guda dai mata hudu ba za ka yi rikewa rike doki ba da aiki ba ne sai za sarakuna da da suke rike da waka yana ganin kokarin su akwai dokin da na gane da mai shi shi ne dokin da aka tara da shi domin zuwa jihadi shi yasa idan ka je jihadi kan doki wanda ya je jihadi da kafa idan aka yi raba ganima wanda ya je da kafa kaso ɗaya za a bashi kai da ka zo da doki kaso biyu za a baka kaso ɗaya naka kaso ɗaya na ka. da za a sa wajen kula da dokin kuɗi kake kashewa bambanci tsakanin wanda ke kan doki da wanda ke tafiya da kafa kamar bambanci tsakanin sojan da ke rike da yake hotu sabin ne da soja dan atilare wanda ya wurin tanki ta yaki akwai bambanci ko ba bambanci to haka tsakanin wanda yake kan doki da wanda yake kasa Allah ya ce ku tare da musu in ji Allah madaukakin saboda me za mu tare da Allah ya ce turhibuna bihi aduwallah da wannan tattalin da kuka yi na ƙarfi Mene ne ƙarfi abdullahi dan abba zai ce a silahu makami shi ne ne makami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa karanta wannan ayar akan minbari wa yadunahum masabatun min quwwati wa min ribabil khair sai manzo Allah ya ce ala fa innal quwwata ar-ramy ala fa innal quwwata ar-ramy ala fa innal quwwata ar-ramy manzo Allah sai ne ne ta sai uku ya ce ƙarfin nan da aka ce a tare da shi ne harbi ne harbi harbi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji mu'jiza ta maganar manzan Allah tun zamanin ba sabai sai ne harbi shi ne ƙarfi a mutum da ya ce harbi da kibiya sabai sun kwari sosai wajen harbi da kibiya da za ka yi haka da yaƙarka sahabi zai yi koma kwamita ɗari biyar ya harbo kibiya ta bi ta tsakanin ka ta wuce sabi zai iya wannan saboda kwarewa wajen harbi da kibiya annabi ya ce kai duk wani wasa kanna ne sai dai wasan mai harbi da kibiya ko wasan kowa wa doki sukuwa don a dinka fagen daga ya ce ko kuma wasa da amarya kaji wani abu ana cewa wasa da amarya ya ce na'am allahu akbar ina ce ba hagu bane ba goro ne eh, goro ne eh, zai ce gari daɗi da nesa kenan su hatta wasanni da ake koyawa yara su kowa da doki yadda za ka iya kana kan doki kana gudu da doki kana harbi da kibiya ka saka doki kana zaune kan sirbi doki da gudu kai kuma ka zaro kibiya ka ɗana a jikin ne daga cikin kwari ka ɗana a jikin baka kana gudu da yake kana ja kana harbi ko baka kuskure wani ne ya dambe da gudu idan arna ya kai ɗari a jere yana da kilo guda ɗari a cikin kwarinsa kamin ya gama wucewa ya ratsa su tsakaninsa da su kamar mita ɗari ba wanda bai kai shi lahira ba yana jawo wannan yana aikawa yana jawo wannan maganar rika da yake babu saboda an riga an saba kai kana da ko keke maka iya ba kawai tubus in an zo kashe ta arha wani ba ya ce kama mutum ya tunkuɗa turmi ko kuma a ce ka bari budurwa don ka bari budurwa da kokari ne tubus shi doki a koya masa sukuwa ya san ake nubi to yanzu ba da kibiya ake harbi ba da me ake harbi bindiga eh A tilare bazuga eh AK-47 AA machine gun drone wanda ke kowane hatsari kenan yanzu daga jirgin sama ba ake harbi. amma da duk ake yi harbi ake ba wuce magana da maza Allah ya faɗa ba har yanzu bata expire ba yanzu jirage ne da ake ce drones wa'anda ba su da direba daga office ake sarrafa su a kwamfuta a turo jirgin in ana so ya tada mai tama zai zo ya tada mai tama gaba ɗayanta daga aiki ya koma ba kowa ce ayyukan kulita an gaba amma dai mai zai yi harbi zai shi yasa manzon Allah ya ce ala fa inna quwwatar rabi har kiyama ta tsaya ba za a wuce wannan magana ta manzon Allah ba a bangaren soja shi manzon Allah a bangaren soja general ne magana sa authority ba wai sai a maganar sallah da masallaci da azumi da zakka da aure da wa'i ba a wuce ko a fagen daga shi komanda ne ya fi kowa sanin strategy da yake to idan suka ga kun tana da wannan za su ji tsoro ba za su taba shi ba shine ibu da a duwar layi wa adu wa Su wani ne a duwar layi wa a wa kum yahudawan barin da zai da ke madina yahudawan barin quraiza da ke madina yahudawan banu ka da ke madina kafiran makka da sauran kabilun larabawa da suke faɗa da addu wallahi wa addu wa akharuna min ne Allah ya ce akwai wasu abokan gaban ma ba waɗannan ba la na kuma waɗannan ku san su ba amma Allah ya alamu Allah ya san su su ma in suka ga kuzin shiri za ku ji tsoro ba za ku muku ba to amma sai a da kuɗi za a yi wannan an ba kuɗi ana yi tare da kayan yaƙi yasa Allah ya to ma ko min shay'in fi sabilillahi wa fa ilaykum wa antum la tuzlamuna duk abin da kuka ciyar domin aje ai jihadi aka tali makami aka tali kayan yaki aje ai jihadi to Allah dauke sarki zai cika muku da ko ba za a zalunce ko na tashin kiyama mun ce gobe Allah ta mu karfe ne za mu fara karatu karfe biyar da dare Allah dauke sarki eh, na'am